This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sa Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kilohaz 530 a matsakaicin zango. Ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niyya dukansu a jamhuriyar Nijar. sai kuma hanyar sadarwa wato hausa voahausa.com ko sashen hausa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirinmu na wannan safiyar. Amma kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanun labarai. a kasar burundi majami'u na ɗariƙar katolika sun ce sun janye goyon bayan da suka bayar dangane da gudanar da zaben kasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa a kasar siriya gamayyar mayaka daga ƙungiyoyin 'yan tawayen kasar gargashin reshin ƙungiyar alƙa'ida sun kwace birni na ƙarshe da ke hannun sojojin gwamnatin kasar a lardin idlib fadar kremlin ta shugaban rasha ta ce sabuwar dokar shugaban ƙasa wacce ta mai da bayanai game da sojojin kasar da ta yi hasararsu a lokacin yaƙi ba an yi haka ba ne saboda rikici ciki da ake a ukraine ba to a gaishe ka yau jana buhari ke karɓar karɓar mulki a najeriya muna ɗauke da rahotanni kamar yadda muka saba kowace juma'a jama'a ali za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma fa duk waɗannan sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya A ƙasar Burundi, majami'u na ɗariƙar Katolika sun ce sun janye goyon baya da suke bayarwa dangane da gudanar da zaben ƙasar bayan da aka shafe makonni ana tarzomar siyasa. bishop bishop na ɗariƙar katolikar ƙasar sun fidda sanarwa jiya alhamis inda suka buƙaci dukkan malaman addini da ɗariƙar waɗanda suke rike da mukamai a hukumomin zaben ƙasar su yi murabus ranar laraba gwamnatin ƙasar ta nemi 'yan ƙasar su ba da gudumawar kuɗi da ake buƙata domin gudanar da zaɓe da za a cikin watan gobe saboda masu ba da tallafi da ƙasashen waje sun yi barazanar riƙe kuɗi da suka yi alƙawarin za su bayar domin muddin shugaban ƙasar pierre nkurunziza ya ci gaba da shirin na neman wa'adi na uku wadda ya janyo tankiya a halin da ake ciki kuma kungiyar haɗa kan ƙasashen turai ta dakatar da tura tawagar masu sa ido zuwa zaben na burundi a cikin sanarwa da kungiyar ta bayar ta ce an dishe shirye-shiryen zaben ta wajen dabaibai kafofin yada labarai masu zaman kansu amfani da karfin tsiya kan masu zanga-zanga da kuma kirkiro da yanayi na matsin lamba kan jam'iyyun yan hamayya da kungiyoyin farar hula da kuma rashin kwarin gwiwa kan hukumomin zaben kasar shawarar da shugaban kasar ya dauka na sake neman wani sabon wa'adi ya janyo murmunan tarzoma da aka yi makonni yanzu ana yi da suka sanadiyar mutuwar mutane fiye da 20 a rangamomi tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda duk da haka shugaban kasar ya ya dakatar da zaben shugaban kasa da aka ayyana yi ranar 26 ga watan yuni a siriya gamayyar mayaka daga kungiyoyin 'yan tawayen kasar karkashin reshen kungiyar alkaida sun kwace birni na karshe da ke hannun sojojin gwamnatin kasar a lardin idlib da ke arewa maso gabacin kasar da dab da kan iyakarta da turkiya kungiyar da ke ikirarin rajin kare haƙƙin biladama ta siriya mai cibiya a ingila ta ce sojojin siriya sun janye daga birnin da ake kira a hira jiya alhamis bayan da aka gwabza a ƙazamin yaƙi da mayakan alfate to sai dai babu tabbas kan yawan waɗanda suka halaka sakamakon wannan gumurzu alfate dai eh, gamayyar kungiyoyi ne karkashin kungiyar alkaida da ake kira al-nusra shugaban kungiyar abu muhammad al-gulani ya faɗawa eh, tashar talabijin ta aljijira cikin makon nan cewa burinta shine kawar da shugaba bashar al-assad amma ba kai hari kan kasashen yammacin duniya ba ya ce ba da jimawa ba gwamnatin shugaba assad za ta faɗi al-gulani ya kuma musanta cewa akwai kungiyar nan da ake kira kurasan yana mai cewa kungiyar wata reshe ne karkashin nusra kuma suna ne kawai da amurka ta kirkiro ma'aikatar tsaron amurka ta auna harare da jiragen yaki a siriya kan kungiyar ta kurasan domin tana shirin kai harare kan kasashen yammacin duniya fadar kremlin ta shugaban rasha ta ce sabuwar dokar shugaban ƙasa wacce ta mai da bayanai game da sojoji da ƙasar ta yi hasarar su ba a lokacin yaƙi ba kamar yanzu a zaman sirri cewa hakan ba shi da nasaba da rikicin da ake yi a rasha bayanin ya ce shugaba vladimir putin ba shi da niyyar ƙaddamar da farmaki a ukraine a baya dokar ta takaita sirranta waɗannan bayanai a lokacin yaƙi kawai kakakin fadar kremlin dmitry peskov wadda ya yi magana jiya alhamis kwana ɗaya bayan yaƙi ya tsokaci kan bayanan da 'yan jarida na ƙasashen yammacin duniya suka yi cewa sun ga rasha ta girke sojoji kusa da kan iyakarta da ukraine Peskov wadda kamfanin dillancin labaran Interfax ya ambaci shi yana cewa babu gaskiya dokar ba ta da nasaba da rikicin da ake a Ukraine. Ya ce Mr. Putin baya shirin wani matakin soja na musamman. Yan gwagwarmaya masu adawa da gwamnatin kasar sun saki wani rahoto a farkon wannan wata wadda ya nuna cewa fiye da sojojin Rasha mai tanne suka mutu a rikicin da ake a Ukraine a watannin baya bayan nan. An kashe mutumin da ya wallafa wannan rahoton Boris Nemtsov cikin watan Fabrairu a Moscow. To kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya kai ziyarar ba zata zuwa wata majami'a da ke birnin Miami a jihar Florida jiya Alhamis a daidai lokacin da Amurka take shirin maido da hulɗar diplomasiyya da ƙasar Cuba. majami'ar da ake kira the shrine of a lady of charity tana da farin jini ga 'yan kasar cuba da ke zaman gudun hijira a yankin fadar white house ta ce shugaban ya kai ziyarar ba zaton ne domin ya karama sadaukar da kai da amurkawa 'yan asalin kasar cuba suka yi wajen neman yanci da kuma irin gudunmawar da suke baiwa amurka galibin 'yan kasar cuba da ke miami masu faɗa ji. suna adawa da burin shugaba obama na ɗage da ɗaɗɗen takunkumin karya tattalin arziki da amurka ta azawa gwamnatin castro amma sanatoci hudu 'yan jam'iyyar democrat waɗanda suka ziyarci havana cikin makon nan sun ce ana samun ƙarin wakilai a majalisa waɗanda suke goyon bayan ɗage takunkumin da dokar hana amurkawa kai ziyara zuwa ƙasar kuma a bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen biyu shugaba obama ya shiga tarihi lokacin da ya, ya, ba da sanarwa cikin watan disamban bara cewa gwamnatinsa tana son ta sake kulla hulɗar diplomasiya da cuba a karo na farko tun shekarar 1961 jami'an diplomasiyar kasashen biyu suna gudanar da shawarwari domin tantance yarjejeniyoyin sake buɗe ofisoshin jakadanci a washington dc da kuma havana birnin miami yana da tazarar kilomita 145 daga kasar cuba birnin mafi girma a jihar wato miami ya kasance matattarar 'yan kasar cuba waɗanda suke son zuwa amurka fiye da shekaru 50 shugaban hukumar kula da gasar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa sep blata ya ce bincike kan zargin cin hanci da rashawa kan aikace-aikacen hukumar ya zama abin kunya da zub da mutunci ga gasar kwallon ƙafa da yake magana a taron majalisar karo na 65 a birnin zurich blata ya ce hukumar tana fuskantar wasu ƙarin labarai marasa daɗi kuma watanni masu zuwa ba za su kasance da sauƙi ba ga fifa duk da haka ya ce ya zama wajibi hukumar ta fara aiki domin sake maido da martabar gasar blata ya ce ba za mu kyale a ci gaba da ɓata suna da martabar gasar ƙwallon ƙafa da fifa ba manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa biyu da ke turai sun yi kira ga blata ya yi murabus kamin zaɓen ƙungiyar da za a yi yau juma'a amma blata ya ƙi. labaran duniya kenan kuka saurara. To Hausa sun ce waiwaye shine adon tafiya. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya tuna da shugabannin da Najeriya ta yi tun lokacin da ta samu 'yanci har zuwa yau. manyan jam'iyyu uku ne wato ncnc npc da kuma ag suka fafata a zaben shekarar 1959 kasancewar ba wata jam'iyya da ta samu cikakken rinjaye a wannan zaɓe sai jam'iyyun npc da ncnc suka yi kawance don kafa gwamnati jim kaɗan da samun yancin kan najeriya sai sa ta balewa ya zama to prime minister najeriya na farko yayin da dr nnamdi azikiwe ya kasance gwamna general bayan da najeriya ta zama jamhuriya a shekarar 1963 ne kuma aka zaɓi azikiwe a matsayin matsayin shugaban kasa irin na jekanayika a 1966 ne kuma aka aiwatar da juyin mulkin farko a najeriya da a cikin sa wasu manyan kasa suka rasa rayukansu manjo general johnson a gui ironsi ya zama shugaban kasa sannu a hankali sojoji suka yi taiwa junansu da ma mafaran hula juyin mulki kama daga na general yakubu gawan murtala murtalan da obasanjo gada bayan da su kanar dimka suka bindige shi a wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba laftanar general olusegun obasanjo ne da ya shirya zaben da ya mai da kasar bisa turbar demokaradiyya inda turakin sokoto shehu usman aliyu shagari ya amshi kasa a shekarar 1984 sojoji suka wa shagari juyin mulki wanda ya far da gwamnatin buhari Bon. a shekarar 1985 ne kuma general ibrahim badamasi gida ya amshi kasa zuwa kan shugaban rikon ya shone kan ya zuwa kan sani abacha biyo bayan rasuwar general sani abacha wani general din kuma abdulsalami abubakar ya karbi mulki da shi kuma cikin shekara ɗaya tak ya ɗora kasar bisa tsarin demokradiyyar da ta haifar da shugabancin Obasanjo na shekaru takwas. Matawallan Katsina Umar Musa Yar'adua da ya karɓi mulki daga hannun Obasanjo ya riga mu gidan gaskiya a shekara ta dubu biyu da goma, inda wazirin sa Dr. Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan ya tsare kan karaga. Zabukan da aka aiwatar cikin wannan shekara shi ya kawo ƙarshen mulkin Goodluck Ebele Jonathan ɗin da a yau ake rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin shugaba sabo fil. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To haka ne. Duniya ta haɗu a Abuja, Najeriya domin rantsar da Janar Buhari a matsayin sabon shugaban ƙasa. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ma ba batta baya ba. sunana ambasada abdu abari ni ne representative na african union a ecowas tawagar ku ta zo duba wannan rantsarwa ta janar buhari daga goodluck jonathan ya kuka da wannan tar to na harko dai zan ce muku yanzu da sahen wannan ita shugaban kungiyan kasashen afirka dr nkosazana dlamini zuma ita da kanta ta iso commissioner peace and security ita ma ta zo kenan muna da babbar tawaga da ta zo ta birnin abuja saboda mu taya najeriya da shugabanta da duka jama'an najeriya murna na wannan zaɓe da aka yi shi mahimmancin wannan zaɓe zaɓe ne wanda da hwari kan a ce an iya kalmala shi duka kowa iya tsoro da mu wanda muke cikin najeriya da wanda suke kasashen waje an yi kamar tsammanin abu zai shigo da rigima to kuma sai aka waye gari aka yi wannan zaɓe akan lumana kenan wannan abu da 'yan najeriya suka iya suka yi ba victory ba ne na najeriya ita kadai duka kasashen afirka eh, especially mu african union mun ji daɗin haka da ya faru saboda iya ma mutane nuni da najeriya babbar ƙasa ce tana iya ta shirya zaɓe a yi shi cikin lahiya a yi electing king president ba an yi ba rigima ba an yi tashin hankali ba to wannan muna ji abu ne mai mahimmanci ga najeriya kuma abu ne mai mahimmanci ga duka kasashen afirka irin wannan yakan faru zan iya cewa kusan kamar ghana senegal da ma jamhuriyar niger duk sun samu nasarar irin wannan jam'iyyar adawa ta samu nasara lalle ne ya kamata a ɗaga masu niger su senegal da sauran kasashen afirka da suka bi tafarkin demokrasiya inda komi yana zuwa daidai abin da yake da kwari a cikin demokrasiya ba mutum ba ne yake yin demokrasiya institutions ne kwanciyar hankali a cikin ƙasa a samu arziki a cikin ƙasa a yi protecting kin interest kin jama'a shi ne ya kamata ya zama na horko kamar yanzu wannan babban ƙasa ta nigeria mutane sun gane bin mu jin daɗin abin da yake faruwa a duka ƙasan da bata ɗauki ba irin wannan matsayi na ta san 'yancin jama'arta a cikin harkar demokrasiya shi ne ya kamata a ba ƙarhi hiye da kobi. ne. A Juma'ar nan ake bikin mai tarihi na miƙa mulki a Najeriya. Masu sauraron VOA Hausa sai ku kasance tare da www.dandalinvoa.com tun daga karfe goma na safiyar na safiyar yau agogon Najeriya domin jin rahotanni da bayanai kai tsaye daga Abuja daga bakin abokan aiki da wakilanmu na yadda abubuwa suke gudana. Ku kamo mu a wayoyinmu na a wayoyinku na hannu ko kwamfutar ku na hannu a www.voa.com. To yanzu ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A da ke ya duniya ana a ana Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Hajiya Maimuna Yakubu Muhammad, Darekta a hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, ta yi bayanin cewa mata su cutar ƙanjamau ko sida ta fi wa ɓanna fiye da maza. A saboda haka, ga shawarar da hajiya maimuna yakubu muhammad ta baiwa mata eto eh kin ga san dai akwai mata masu zaman kansu wanda muke a faɗakar da su ta kungiyoyi masu zaman kansu mu ce idan za su sadu da maza su tabbatar cewa sun yi amfani da kororon roba ko su mata masu zaman kansu saboda faɗakawar namu daki-daki ne idan 'yan makaranta ne ba musu bayanin kororon roba muna gaya musu ne kada su yarda su fara saduwa da namiji har sai sun yi aure idan mata masu zaman kansu ne muna gaya musu su tabbatar cewa duk sanda za su sadu da namiji sun yi amfani da kororon roba amma ita mace wacce ta gidan aurenta yawwa ita ce muke da illa muke da muke samun yan yadda za a yi masu ibada za a yi musu za a faɗakar da su saboda ba ki ce mijin ke zai sa koraron roba ba sai dai in an tabbatar cewa duka hukumi kuna da shi. Kuma kuma bisa al'adunmu galibi kin mm. san mace tana nan ne sai yanda aka yi da ita. Sai yanda aka yi da ita. To yaya kenan? Mu ake cuta. To irin eh, mm. waɗannan mata wani kira za a musu? Ito, eh mu dai yanzu da kalman da na yi miki bayani shine iyaye muka fara faɗakarwa cewa da malamanmu da manyanmu duk sanda za a aure daga farko ma kafin a zo kan mu manya sosai. In za a yi aure a a yi waje. Idan aka yi gwaji aka samu cewa akwai ɗaya na da ciki, to kin gani ke da za ki shiga ka kai kanki ko? Eh haka Ko kuma kai da za ka shiga kai ka kai kanka, amma a yi waje. kuma mutane malamai sun fara ɗaukan wannan in za a yi aure za a ce to an yi gwaji wani su kuma ba ruwansu da gwaji ai ciwo na Allah ne a kan wa'annan ne yanzu muke samun cikas yadda za mu yi mu tabbatar cewa wa'annan matasa da suke tasowa su kama ba su kuma mata na aure gaskiya muna je gaya musu illolin wannan cutar ne kuma da yadda ake kama su wa'ansu su mazan na yadda. saboda sun san mazan suna da shi ko kuma suna da shi saboda ko da miji na da shi mace tana da shi muna muna muna ba su shawarar su yi amfani da kororon roba saboda wani in nashi ya fi yawa zai iya ƙara wa ɗan uwansa kin gane eh na gane yawwa saboda haka bayanin da muke yanzu shine a faɗakarwa a cikin gari shine mata mun kuma ta yi ta wajen hana bayar da cutar tsakanin uwa da ɗa saboda Eh, mm-hmm. a wannan mun fi shiga ta wajen gurin ta awon cewa idan kina da ciki je a miki gwaji idan kina da wannan cutar a asibiti za a iya hana za a iya daukan matakan yadda za ki harba na matakan yadda za ki ba za ki ba ba to a hakan ake tafiya in ta san tana da shi kuma ta san bayanin da za ta yi kuma in namiji yana da shi kuma ya san matakin da zai dauka saboda ke ma kin san al'adunmu ta To a wannan yunƙuri da hukumar ki take yi na wayar da kan jama'a da kuma yaƙi da wannan cuta wani ƙalubale kuke fuskanta wanne ne wanne ne ya fi cikin ƙalubalen da kuke fuskanta wanne ne ya fi tsanani? Wanda ya fi tsanani shi ne na rashin ɗauki matakan da ita gwamnati za ta ɗauka a samu wadatuwan su ita kanta maganin da kuma ita kanta gwajin da ake musu a asibiti. Wa'yansu ƙasashen duniya sun ɗauki gwamnati ta ɗauki nauyin waɗannan mutane ɗari bisa ɗari. Kin gani? Eh. Amma duk da haka mu a kanamu mun dogara ne da kawai kuɗin da ake bamu tallafi. Kamar yadda kika yi bayani, kin ga Global Fund yana kawo mana kuɗi ko? EFA mm. ta ƙasar Amerika suna ba suna kawo mana magunguna. To abin da ake kawo mana ba zai baya isan mu saboda yawan mutane da suke da waɗansu su har yanzu ba mu sa su akan magani ne saboda ba mu ci idan aka ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin to za a kawo tallafin da yake mutane in an ce suna da wannan cutar sun san cewa su rayuwar ingantacciyar rayuwa har su mutu amma a yanda muke yanzu su ma kawai su ƙarfa sun rage abin da suke kawo mana ita gancin global fund su ma sun rage To ita ma'aikatar lafiya ta ah. Najeriya ba ta taimakawa? Tana taimakawa amma ɗaukin abin da suke yin ba za mu iya ɗaukan nauyin waɗanda suke da bukatan a samu ba. To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ɗahiru ko abubakar ne a can jama'are. Jihar Bauchin Najeriya. Ya ce wai dan Allah yana son ka mishi bayani. ina jin mai yaya ake kamuwa da ciwon basir ne yanzu da akwai hanyoyi da da ake kama shi ah, waɗanda na farko waɗansu bari mu bayyana na farko irin waɗansu mutane waɗanda suke aiki da suke zaune ko lokacin tin tin wani lokaci na iya samun sa mata masu juna biyu domin suna juna biyu ɗin wani lokaci kan same shi kuma waɗansu mutane waɗanda suke da wani ciwon da ke faruwa a cikin cikin adam to su ma kamar su wadannan hanta na su ma sukan samu irin ciwon numfashi ɗin wani lokaci in mutum ya tafiya mai tsawo nisa kamar irin ko jirgin sama kai tafiya kamar awa barkata baka tashi ba to duk wanda yana kawo ka samu basa wani lokaci abubuwan da mukan ci waɗansu lokaci waɗansu amma wannan ba da yawa ba kan sa wannan. likita ka yi bayani a kan cewa zama zama kamar mutum ya zauna awa ɗaya awa biyu ko minti talatin. ano kin za a kwaɗo zama awa kamar biyar shida bakwai takwas ko goma ma ba su tashi ba. To wanne suna zo nau'i din din ne shi yasa in dai mutum aiki da ya sa mutum ya rika zama wani ɗaya ne kai ake mutum ya tashi ya dan motsa jikinsa ya taka. Kamar mutum ya zauna awa ɗaya ya tashi ko awa biyu. Awa ɗaya zuwa awa biyu ka tashi ka miƙe kama ko ma kama irin su jirgin sama in dai kana tafiya irin masu zuwa gida daga nan bayan awa ɗaya biyu ya kama ana so ka tashi ka dan motsa jiki ka taka ko ba ko ma ba wani wuri za ka ko ka miƙe ka ka tashi tsaye ka miƙe jikinka to duk waɗannan suna taimakawa. to waɗanne irin jinya ake wani irin jinya ake yi. to mutum na da basu da yanar lokaci kowane irin mai da ake ba mutum wanda yake rage duk wani lokaci basu da yakan in yayi yawa yakan in tsanani yakan sa mutum za ka abin ya fito yakan kai kaikayi wani lokaci yana da zafi zafi haka. to maganin da ake ba akan ba mutum kawai irin mai ne wanda zai rage kumburin wani lokacin kai dan kumburi ya rage kumburin ya rage zafin ciwon yakan yi tsananin da sai an yanke eh to waɗansu nasu yakan fito sai ga kamar na lilo wurin bayan gida din za ka mana lilo to wani yana lilo kuma yana jini to yawan lokaci an je an gyara amma in dai mutum ya sa irin wannan to yakan taimaka kwarai da mutum ya sa mai din nan da wanda likitoci za su bashi kan taimaka kwarai da gaske to wannan mai da kai bayani in mutum yana fama da basir din ya dinga amfani da man kenan har iya rayuwarsa a'a yawanci in dai mutum aka sa mai din mutum ya yi abin aka ce in yawanci yakan warke kan warke ai hajji to su kuma waɗanda yake lilo din aka yanke shi kenan ko ba zai sake eh aka yanke akan gyara Eh, to to akwai wasu kuma domin wani ciwo ne da ke cikin cikin ɗan adam to in domin wani ciwo ne dole sai an dubi wannan ciwon aka ba da maganin wannan ciwon sannan sai warkar da shi in aka warkar da ciwon da ya haddasa ba ta eh, da haddasa shi eh to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wasikar Shaibu Muhammad Rijiyar Mai Kebe a can karamar hukumar Kamba jihar Kebbi shi kuma ya ce wai wani lokaci wai sai a ga mutum wai baya son magana ko da an mishi magana sai ya yi shiru ya baya ma so sam sam sam a yi magana to matsala ce ko ko dai rayuwa ce ta dan adam to rashin magana da rayuwa ta dan adam sai dai mutum bai yi magana samsan ne amma a gizon dan adam yake wani lokaci domin rayuwa wani lokaci mutum ko bai zo ma a dame shi to eh, kuma wanda bai magana samsan ne fa matsala ce to in mutum na magana kuma kawai gam kawai daina magana to dole a sauri a jiran likita a duba shi to <laughs> ah, to matsala ce <laughs> matsala ce <laughs> to dama to shi kuma likita Isiyaku Abdullahi dan Rimin Bena a can shi ma dai jihar Kebbi ne Najeriya ya ce murra na damunsa kwarai da gaske hancinsa yana yawan zubar da majina to wai wani mataki zai dauka dai mura na damin da yawa ya kamata in dai kawai kowane lokaci mura na damin sa ya kamata ya duba domin akwai wasu mutane in ya kamar yanayi ya canza to canza yanayi na kawo mutum samu mura wanda ake kira alaji da turanci to in dai ba domin wannan bane ko kowane lokaci mura na kawo to ya kamata a je a duba akwai wasu domin yadda hancin su yake yadda hancin da adam yake akwai bari bari bari ne ka kama wurare a ciki eh, eh. to wani lokaci yadda suke wani ɗan wuraren su ɗan goce in ya ɗan goce ɗan wani lokaci kan sa mutum ga kamar yana da mara kowane lokaci. saboda haka sai in an duba za a iya gyarawa. eh wani lokaci an je a duba za a gyara kuma akwai dan mutane kamar irin masu shan kan waɗansu akwai irin magunguna kamar na hawan jini waɗansu suka sa mutum rinka gani kamar yana da mara ko yana ko lokaci kamar yana dan mura ko kuma mutum ya yi tacin su ko na abu to inda irin wannan ne domin wani magani ne da yake sha to in abin ya fara ne domin da ya fara shan maganin to ya kamata koma likita za a canza maganin to likita irin waɗannan mutane kamar yadda ka ce dinnan to in kuma kamar ba dukan waɗannan dalili da ka bayyana ba ne a ce mutum yana ta yin mura a koda yaushe alama ce ta wata cuta eh in dai mutum na mura kowane lokaci bai kamata mutum na mura lokaci ba dole a je a yi bincike a tabbatar me ke sa kawo wannan a saboda haka shi malam abdullahi ya duba ya gani in magani ne da aka bashi in kuma canjin yanayi ne duk wannan sai ya je dai an duba shi yadda ya kamata kenan eh, sai an duba shi yadda ya kamata hajiya kuma in an duba din cikin ikon Allah za a samu a gyara in haka yasa ana ana za a iya gyara insha Allah To Allah ya sa a dace. Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaida Jummai, kafin mu rufe ga takaitattun labarai. a burundi majami'u na ɗariƙar katolika sun ce sun janye goyon baya da suke bayarwa dangane da gudanar da zaben ƙasar bayan da aka shafi makonni ana tarzomar siyasa bishop bishop na ɗariƙar katolika a ƙasar sun fidda sanarwa jiya lamis inda suka buƙaci dukkan malaman addinin ɗariƙar waɗanda suke riƙe da mukama a hukumomin zaben ƙasar si murabus a siriya gamayyar mayaka daga kungiyoyin 'yan tawayen kasar karkashin rashin kungiyar alkaida sun kwace birni na karshe da ke hannun sojojin gwamnatin kasar alar da idlib da ke arewa maso yammacin kasar dab da kan iyakarta da turkiya fadar kremlin ta shugaban rasha ta ce sabuwar dokar shugaban kasa wacce ta mai da bayanai game da sojoji da kasar ta yi hasarar su ba a lokacin yaƙi ba kamar yanzu a zaman sirri cewa hakan ba shi da nasaba da rikicin da ake a ukraine ba to a gaishe ka A shirinmu na hantsi za ku ji abubuwan da matasa suke son gwamnatin Buhari ta mayar da hankali kai cikin gaggawa. Jama'a ƙarshen shirinmu kenan. A madadin da waɗanda kuka ji murorinsu musamman sahabo Imam Aliyu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti da injina namu Mr. Cook. Ni Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.